لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu dora akan darasinmu na suratul sajda da satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen aya ta tar fadin Allah madaukakin sarki ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون Allah bayan ya jefe ta dan adam yace ya sanya ma dan adam ji ya sanya wa dan adam gani ya sanya ma dan adam hankali da zai dinka hankaltar abin da zai amfani shi duniyar da lahirarsa Allah ya ce amma kaɗan ne suke godiya ma Allah Allah ya sa mu cikin masu godiya ma Allah ya kalli imomin da ya mana yau za mu tashi a farkon aya ta goma Allah ya mana jagoranci بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون الله يتي وقالوا kafirai suka ce a yanzu idan muka riddige a cikin ƙasa muka lalace a inna da ke tarkin gari yanzu za a sake tayar da mu a bisa sabuwar halitta Allah ya ce barhum bi liqa'i rabbihim kafiru. Allah ya ce bari su dai kafirai sun kafirce wa gamuwa da Allah a ranar alkiyama ma'ana sun kafirce wa tashin alkiyama ba su yarda da tashin alkiyama ba suke tambayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiza zalalla fil ardi yanzu idan muka rijistike a cikin kasa malam shafidi yace lafazin abdalan yana zuwa da ma'anoni uku cikin alqur'ani lafazin abdalan yana zuwa da ma'anan adu ya rijistike ya lalace a wayi gari babu shi yadda sifar mutum naman mutum kayan cikin mutum ya karbi diddige ya lalace a cikin kabarinsa to ana ce mishi abdala ne nan suka ce a iza zalalna fil ardi yanzu idan muka rididdige muka lalace a cikin ƙasa a inna da fikirkin jabi malam shangidi ya ce lafabin abdalal yana zuwa da ma'anan bata na ratsewa daga tafarkin shirya shine ma'anan ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا duk wanda ya sabi Allah ya sabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya bace bacewa bayyananna ma'ana ya ratse daga tafarkin shiriya, ya ɗauki hanyar ɓata bata mafi muni saba ma Allah saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ɓata madarar ɓata, asalin ɓata da ake dawama a cikin wuta akan lafazin abdalal yana zuwa da ma'anar rashin alƙibla mutum ya zan ba yi da wani mafiskanta a rayuwa har yanzu yana ladume a cikin duhu to wannan yanayi da ya shiga ana su abdalat shine ma'anar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce hadisul qudusi kullukum dallun illa man hadaytum dukkanku addimauce kuke ba ku da shiriya a hannunku har sai wadda da shiriyar da shi Shi ne ma'anar fadin Allah da ke cewa wa annabi wa wajadaka wallan fahada Allah yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa wajadaka Allah ya same ka dallan kana imauta ma'ana ba ka da wata alƙibla wata shari'a da kake tafiya a kanta fahada sai ya shirya da kai bisa abin da ya saukar maka na wahayi kuma ma'anarsa ɗaya da faɗin annabi Musa da yake cewa qala fa'altuha كان من الضالين دوري فرعون yakan yanzu Musa kana da bakin da wa'azi ka manta daukan dawainiyarka da muka yi ba ka gudumawa da tallafi da muka yi a cikin rayuwa bayan nan wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min kafirin fa'alta wa anta min al-kafirin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta kuma kai danyan aikin da ka aikata ba ya taɓa buge wani bakifte ya kashe shi wajen raba faɗa ba to shi ne yake kira shi wa fa'alta fa'ala ka kallafi fa'alta ka aikata abin da ka aikata na mummunan aiki wa anta minal kafirin kana cikin masu butulci ma abin da muka maka tun kana shan nono nake ɗaukan ɗawainiyarka wai yau musa a ce ni ne za ka zo ka yi faɗa da ni ka ce tafiyar da nake kai ba daidai ba ne to shi ne sai annabi musa ya ce mishi kala fa'altuwa wannan abin da kake cewa na aikata na bugi wani na kashe shi fa'altuha idan wa ana min na aikata ne a lokacin ba ni da shari'a ba ni da alƙibla jama'a mun fahimta ko to lafazin abdalan yana ɗaukar rashin alƙibla da mutum zai tafi a kanta wa suka ce a idza na fi ardi yanzu idan muka rididdige muka lalace a cikin kasa a inna na fi kalkin yanzu mu nan za a iya tayar da mu a duk sabuwar halitta Allah ya ce barhum bi liqa'i rabbihim kafirun bari su dai kafirai sun kafirce wa gamuwa da Allah ne domin duk cikin awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu abin da annabi ya samu turjiyan kafirai mafi muni akai kamar yadda idan an mutu da wannan ne abin da annabi ya zo da shi ya samu jajircewan kafirai akai da kin yarda domin sallama wa tashin alƙiyama sallama wa alƙur'ani da sunna ko musulmi ne idan maganar tashin alkiyama bai yi asiri a ransa idan kwanciyar kabari bai yi asiri a kansa ba ba su yake zama musulmin ciki amma idan yi zai yi kwanciya wannan abin da ya yi ba daidai ba zai zama mai duhu a cikin kabarinsa za a je a tsaye da shi a gaban Allah ranar alkiyama yana da wannan to akan samu kyautatuwarsa da ikon Allah saboda ka tashin alkiyama gaskiya ne daga cikin kafiran nan akwai wani ana ce mishi Ubay bin Khalaf yana ɗaya daga cikin manyan kafirai a Makka wanda suka yi fada da addinin musulunci ya taba ɗauko kashi a ƙasa an ci naman an yarda kashin ya ɗauko kashin sukutun da guda ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike kashin a fiskarsa ya ce mishi a rabbuka qadirun ala ihya'i hadha yawm al-qiyamah ubangijinka yanzu Muhammadu zai iya rayar da wannan kashin a ranar alkiyama da kake faɗa sai ran annabi ya bace ce mishi kwarai ai ubangiji na zai iya kashe ka yanzu ya ta da kai yanzu ya sa ka a jahannama yanzu yace ni ubangiji na yayi haka ba abu ne mai wahala ba wannan matsalar ita ce sanadiyar saukan ayoyin ƙarshen surat yasin خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون دكتور من أن الآية هنا كان سورة ياسين مرتني الله يما وأبي بن كرم الله يسي أولم يرى الإنسان anna khalaqnahu min nutfatin Allah yace yanzu dan adam bai yi dubi ba yadda muka halitte shi daga mani Allah yace shi bai yi tunani ya ga ta yaya aka samar da shi ba Allah yace mun halitte shi ne daga mani fa idza huwa khasimun mubin yau sai ga dan adam Allah yace yana kusuma kololo da sa. Allah na cewa shi ma yana cewa Allah na cewa ayi yana cewa ba za a yi ba wa darabana na masalan Allah ya ce gashi nan har yana buga mana misali wa nasiya khalqahu Allah ya ya manta da halittarsa idan za mu iya tayar da mutum in ya mutu ko ba za mu iya ba Allah ya ka kalli kanka mana wa nasiya khalqahu kala yana cewa man yuhyil izama wa zai rayar da wannan kashin wahiya rami bayan ta rijiddi an tattaka ta a ƙasa ta lalace kul Allah ya ce ka ce mishi yuhyi hallazi an sha'aha wani marra Wadda ya halitti kashin da farko zai iya rayar da kashin zai iya ko ba zai iya ba wa huwa bi kulli khalqin alim shi kuma wadda ya kashin yana da ilimi akan kowace halitta makanike ma ya gyara mota balle wanda ya mota wa huwa bi kulli khalqin alim da ja'ala lakum min ash-shajari al-akbar nara wanda ya sanya muku wutar da kuke kyastawa a jikin ɗanyar itaciya ma'ana wanda ya sa muku wutan da kuke kunnawa a cikin jikin ɗanyar bishiya ma'ana Allah shi ne sanya wuta a cikin ruwa wutan da ake fira daga cikin itaciyar ashana a kyasta a cikin ruwan bishiyar Allah ya saka ruwan Allah ya ni da nake iya ajiye muku wuta a cikin ruwa kake magana ba zan da mutum ba fa idza antum minhu tujidun kuma gashi kuna kyattowa tana kamawa awalaysa alladhi khalaqa samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahu Allah ce kuma yanzu wanda yake da iko yayi sama ka kalli girma da fadin sama da ƙasa a ce wai bayi da iko yayi mutum wanda yayi sama wanda yayi ƙasa bala Allah ce ina da iko a kai wa huwa al-khallaq al-alim Allah ce ni ba al-khallaq ne tururuwa ma sai a yi ta kala hamsin kai ma mutum sai a yi irin ka mutum gashi ya tsubiyar da ido amma kuma sai a yi ku kala kala mutum ne dan uwanka wani in ka ganshi sai ka tsaya ka kalle shi shine kallakul alim ma amru Allah ya tafiya ka yadda al'amarin Allah yake idan za a tada mutum din ba wai kere kere da walde walde da tsoro tsoro ake ba Inna innama amru idza arada shay'an al'amarin ka kawai in yi wani abu an ya kula da kun sai sai ma abun kawai zama sai kun abun kawai sai zama wasu ba halar lari biyar biyu mana kulli shekin wakil to kafiran makka an yi fama da su akan gaskar tashin alkiyama saboda ka babu ayoyi a cikin alkur'ani mafi yawa da Allah ya yi ta maimaita magana a kansu kamar magana akan tashin alkiyama tashin alkiyama gaskiya ne za a yi tashin alkiyama وقالوا أئذا كنا كذابا ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي, قل الذي فطركم أول مرة فسيلجدون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا وقالوا سكتين أجزاء كنا إزاما ورفاسا أكنا لمبعوثون خلقا جديدا سكتين يبقى إذا مكا مكي muka saura kasusuwa a cikin kaburburranmu naman mu duka ya lalace za a sake tayar da mu a sabuwar halitta Allah ya ce ka ce musu kunu hijaratan aw hadida ku zam duwatsu ko ku zam karafa duk abin da kake gani in ka zama ba za ka mutu ba Allah ce ka zama shi Allah ce za ka mutu aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko kuma ka zam duk halittar da tafi girma a ranka duk abin da kake gani in ka zama shi ba za ka mutu ba Allah ce ka zama shi za ka mutu annabi ya ce wallahi mutuwa ma za ta mutu mutuwar da kuke kashe mutane ita ma za ta mutu annabi ya ce bayan an yi hukunci yan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna za a zo da mutuwa a sifar rako tsakanin wuta da aljanna Allah sai ce yan aljanna ku ko sai su sai ce kun gane wannan me sai ce kun gane Allah menene sai ce mutuwa sai ya ce yan wuta ku ko yan wuta sai su leko sai ce kun gane wannan menene sai ce mun gane Allah menene sai ce mutuwa ce Allah sai ce ita ma a danne ta a yanka bayan an yanka mutuwa ita ma ta yi shure-shuren ta tasika, Allah sai ce dai aljanna koma cikin aljanna zama tutu domin mutuwa ta mutu ɗan wuta koma cikin wuta mutuwa ta mutu annabi ya ce babu abin da ya fi daɗi ma ɗan aljanna daɗi kamar ganin mutuwa ta mutu ba abin da ya fi bakan ma ɗan rai kamar ganin mutuwa ta mutu to duk abin da ka zama za ka mutu mana yadda ka zo ka wuce ka ga ragon layyan gidanku an yanka ka ƙetare shi bai san ka ƙetare shi ba kai ma wani zai zo tsallake gawar ka ba san asali yadda ka ga ragon nan a farce wallahi kai ma sai wani ya zo ya wuce ka a farce ba ka iya yin abin da ba aukar kan min ma ya gudu fi sudurikum fa sayaquluna man yu'iduna Allah ya ce za su ce to waye zai farfadar da mu kulil ladhi kun awwala marra Allah ka ce wanda ya kage ku a karon farko zai iya farfadar da ku Allah yake fa sayunjiduna ilayka ru'usahum ay fa sayuharrikuna ilayka ru'us lokacin da kake wa'azin Allah ya zaka suna kada kansu wa yaquluna suna ta matahu to yaushe ne kun kace musu asan an yakuna qariba abun yayi gab da gab to yanzu maganar ya fi sama da shekara dubu duk wanda aka yi wannan gargamar da shi ya mutu ya wuce ko bai mutu za a ta da bayi za a ta da shi Allah suratul nisa'i yace Allahu la ilaha illa hu لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو الله Shi ne abin bauta da gaskiya babu wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba sai yace la yajma annakum ai. wallahi la yajma annakum Allah ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah yace na rantse da Allah inji Allah yace wallahi zan tara ku a filin alkiyama Allah yace wannan magana babu kokonto a cikin karshe sai yace wa man asdaqu min Allah hadisa Allah yace wane ne yake gaskiyar magana babu Allah yace wallahi da ku taro a filin kiyama da ku ko ka shirya ko ba ka shirya ba za a yi taron kuma za a maka sakamako ne da abin da kake e wata rana a cikin ranaku duka Allah ya ware wannan ranar yace kawai yana so ya gana da bayi wata rana ce da Allah ya ware yace yana so ya gana da bayinsa a cikin wannan jama'a kuma idan an taru ba wani program da yi ba ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى يا أدين رأي أنا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا don ya yi sakayya ma wanda ya yi mummunan aiki da mummunan sakamako wa ya tafi yallami na hasalu bil husna a fata ma waɗanda suka kyautata da kyakkyawan sakamako iya abin za a yi sai a wace a gidan masu kuma sai zai tare hukuncin da aka mishi Allah ya kama dace da sai Allah ya ce kun ya tawaffa kun malakun mawuji lalli wukila bikun sun ila rabbikum turja'un Allah ya ce kun ya tawaffa kun malakun mawuji lalli wukila bikun ka gaya ma al'ummarka ya tawaffa ku shine yake karban rayuwarku wane Allah ce malakul maut mala'ikan mutuwa allazi wukila bikum wanda aka wakilta shi akan ku ya dinga daukar ranku kuma ila rabbikum turja'un sannan zuwa ga ubangijinku ake ne da ku ma'ana idan an dauki rayuwarku kuma sai a ne da ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ka gaya musu wannan mala'ika da muka wakilta ya karɓi su shi yake karɓar rayukansu da yawa daga cikin malaman tafsiri suna ta suransa a zara'ilu Allah ya ce shi yake karɓar a wani hukun Allah sai sai nuna ke karɓar ran da kai na da kai Allah ku yasa waffal an fusa hina mautiha mautiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتي الله يتوفى الأنفس حين موتها الله شيء كبر رأيك lokacin da kwanakin sai kare kaga anan kuma sai ce kulli tawaffakum malakul mawt alladhi wukila bikum mala'ikan da aka wakilta ya dinga karɓar rayukan ku shi yake karban rayukan ku malam shahidi yace ai duka abu ɗaya ne idan ka saka wani ya yi aiki aikin daidai ne a ce kai kai daidai ne a ce shi ya duk ba a yi ba duk wanda ya ba da umarni a aiwatar da wani aiki to idan aka dingina aikin zuwa gare shi ya yi in aka dingina aikin zuwa ga wadda ya aiwatar da aikin yayi jama'a mun yanda shi ma mala'ikan mutuwan Allah ne ya sa shi yi don kace Allah ya karbi ran wani Allah ya tsari kwanan sa yayi in kace mala'ikan mala'ika azra'ilu ya dauke shi duka yayi shi yasa a musulunci idan wani ya ba da adda ko makami ma wani ya farma wani aka samu ga wadda ya tura ya yi kisan in an zo kashewa da wadda ya kashe da wadda ya tura a yi kisan duka da a kashe domin abu da ya ce ka gara kuma annabi sani mutum ɗaya ne ya kashe ta fanadau sahibahu fata'aqa fa'aqar Allah yake sahibahu sai suka kira sahibinsu suka kira shekiyinsu maras kunyan cikinsu fa ta'aba fa akara sai ya karbi mashi fa akara sai ya kira kuma annabi sallallahu saboda ka a cikin suratul qamar Allah ya nasanta mutum ɗaya ne ya kashe ta amma banda duk inda ya zo a Qur'ani cewa ke sun kashe ta فكذبوه فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فتواها فكذبوا أما يتسون قرية النبي صالح فعقروها سيسوك الكشيتا duk da mutum ɗaya ne ya kashe ta amma tun da mijin aka tura shi ya kashe ta Allah in ya zo sai ce duka kawai taron dangi ne suka kashe ta jama'a mun fahimta in ka ce Allah yake karɓar rai yi Allah ya tawaffal shi hina mawtiya Allah shi ke karɓar rayuka lokacin mutuwarsu wallati lam tamut fi mananiha da wadda kuma bata mutu ba kwananta bai kare ba a cikin bacci shi ma karɓar rai ake yi a cikin baccin fa yumsiku allati qada alaiha al to sai ya sake sai ya rike wadda aka zartar da mutuwa a kanta wa yumsiku al-ukhra ila ajalin musamma wacce kuma bacci take kwanan bai kare ba sai a sake ta Allah ya saki ta ma kafin ta je ta ci karo da adalinta wadda ta kare kwanakin ne kare Allah ce sai a yi wadda kuma akwai sauran numfashin Allah ce sai a saki to anan Allah ya ce da gaya wa bari kun ya tawaffakum malakul maut ladhi yukila bikum ka gaya ma al'umma cewa mala'ika da aka wakilta ya karbi rayukansu Allah ya ce shi yake karbar rayukansu mun karanta a cikin barra ko yadda shi wannan mala'ika yake karbar rai Allah ba akbar annabi ya ce innal abdal mu'mina idza kana fi ittifaqin min ad-dunya wa iqbalin annabi ya ce bawa mu'mini mutumin kirki bawan Allah idan kana fi duniya idan ya kasance a yanayi na yankewa da rayuwar duniya yau kuma za ta yi ban kwana da yaya. wa zai ci gaba da biya musu kuɗin makaranta sai ma baka sani idan kana fi kitabin min ad-dunya yau kuma za ka yi bankwana da shagon ka yayin shagon zai kasance kuma kai ma baka sani ba innal abdal mu'mina Allah ya ce bawa mu'mini idan kana fi kitabin min ad duniya ran da zai yi bankwana da rayuwar duniya wa ikbalin min al-akhirah ran da zai naɗa kolin sa kuma ya fuskanci lahira a wannan ranar annabi ya ce nazala ilayhi mala'ikatu min as-sama waɗansu dantasan mala'iku ne za su sauko mishi daga sama bi wudu annabi ya ce masu farin fiska ka anna wujuhahum ash-shamsu annabi ya ce kai ka ce fiskar su mutumin kirki ne hatta ji su min Matar basar za su zauna a cikin sa iya ganin ido duk inda ya tsaka ido inda idonsa zai kalla dantasan wannan mala'iku ne duk inda ya juya sun su ce Allah Allah ta kafu wala ta hannu eh, wani karka daga hankali karka suke ta ba komai karka daga hankali haka za su ganar rarrashin za su dinga lallabin karka da karku daga hankalin karku zana, Allah ta kafu wala ta hannu duk abin da za a cikanta a lamira karka ɗaga hankali karka yi bakin cikin abin da za ta bari wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kai ne albishir kawai albishir an muku wani tanadi haka da su dinga annabi ya ce hasa yadda su min kuma tabbata iya kani duk inda ya kalla duk mala'ikan da ya gani mala'ikan sai ya shubbatar da kai Allahu akbar an zo ta kuru kus an zo ta takuru a ce su kuntar da alkai karkara da إن الذين قالوا استقاموا تتنزل عليهم فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله يقول ولن سكت الله شيء يبين كما سكت أيوان دكا أكن هكا tatanazzalu alaihim almalaikatu malaiku da su sassauko lokacin da za su mutu to shi ne dandasan wannan malaiku annabi ya ce, iya ganin ido duk inda ka juya baka fita da karshen malaiku ka annabi zuwa gun ashan annabi yace kyallin fuskar su kai ka tira nan sun mai ji malakul maut to za su zauna da kai na wadansu 'yan mintuna can an jima annabi ya ce sai mala'ikan mutuwa sai yi dama waɗannan ƴan rakiya ne Tan bayan ka jima da su suna rarrashin ka suna lallabin ka annabi ce can an jima sun mai jiku malakul maut sai mala'ika mutuwar sai ya su a tsayin inda ra'asi sai ya zo daidai kan mutumin sai ya zauna fa ya kuri sai ya shi ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya ce da tafiyar rai ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki fito mu tafi zuwa gafaran Allah da yardan Allah annabi yace haka zai tuntu beran dan kaman amai yace ce tafi da shi daga ya wahala ta kare wa innal abdal kafira awil fajir amma ranga kafiri ko fajiri lalataccen musulmi idan da fi kita in da duniya, shi ma ran da zai bar duniya Allahu akbar yau zai ban kwana da karuwar sa idan da fi kita in da duniya, yau zai yi ban kwana da mai gidansa zai yi ban kwana da kwastomomin jiyansa dole ne mana idan da fi kita in da duniya, Allah bai ce nazara ilaihi mala'ikatu min sama shi ma mala'iku da su sauko daga sama hatta yaji su min maddan fasar su ma da su zauna iyakanin ido iyakanin ido Allah ya samu dace amin eh waɗansu daga cikin cikin su ne waya ake kira da kenya kai ba ka jin wa'azi da shi an zo matakin ƙarshe ga mala'ikun wani abin da za su fara gaya mace kai wai ka fi karfin bin Allah ne inna innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت Allah ya ce a jajimai waɗanda suke fi ɗan abin Allah ran da za su bar duniya. Mana yi kuma su zai da su fi ba Wai kai, a wani ini ne mai kira yi ne A wani irin kanguwa kira A wani irin bi a kasa A ina ka samu ini wannan rayuwa. Ka zai kunna mu san ƙwaƙi da bin muna da rauni. Amma ai ka san ba mu iya gyara komai ba. A inda muke rayuwa ba mu iya canza komai ba. Anguwan ta lalace. alam takun ardullahi wasi'atan wa tuhajiru kai ba za ka je koyi kafinta ko wanda ko ciyawa ka su ce da kai malam akwai waɗanda Allah yace mallaki kunnan suna sauka rufe shi da duka kaifa Allah ya ce me za ka ce game da waɗannan azzalumai lokacin da mala'iku za su tafi rayukansu yadribuna wujuhahum wa adbarahum za su rufe su da duka a dukkan su da bayan su wani na mali sa a dukkan sa wani yana dukan sa da bayan sa wani kafin a karbiran abin da za a shi wani kuma da sun zura su ce mishi وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحج وانا يوم ɗacin mutuwa ya zo maka da yau za ka ɗanɗana ta yi zalika ma kun ta min hutahili dama kuma abinda suke ta kakkaucewa kenan to yau abin ya in mutum zai tsallake ta yana waiwayawa me yake tsoro yake to abinda suke waiwayen shi ne yau kuma da mutuwar na iri iri kowa da yadda zai bar duniya kowa da yadda zai bar duniya annabi ce wa inna abdal kafir aw al fajir idan kafiri ko fajiri kana fi ibadin min ad-dunya zai ban kwana da duniya yau kuma komai ya kare Allah akbar ai wani wannan sai ma kana ka bayyana iya masu ka wani zaɓen za a yi kana kabari? Aikin banza. Kana lokacin lokacinka, kana bata kabarinka, kana bata kwanciyar kabarinka. Zaɓe an yi tun kana firamare. Tun ba ka kai ka taimaka kuri abu ake yi, kuma bayan ka da a yi. Ka yi abin da bai amfana da shi. Annabi ya ce, Nazar ilahi mala'ikatu minas sama' sai mala'iku daga sama su sauko shi ma matantasan iya gani ido sufin mutu annabi ya ce masu bakin fiska ma'ahun kafanin min akfalin na suna rike da likafani daga cikin likafanonin wuta sun mai ji kuma rasu bau san an jima sai mala'iku a yanzu a ta yi inda ra'asi sai zo zauna a daidai kan fa ya kulfe ce mishi ya ayyatuha nafsul khabitha zai ce ya ce gurbatacciyar rai ukhruji ila sakti min Allah wa gado ki fito mu tafi zuwa ga fushin Allah zai tsaron Allah ki zo ki fito mu tafi zuwa ga bacin zuciya to haka kowa zai je ki bari kuma wannan Allah ya samu gama da Allah ya samu gama cikin Allah ya ce kul ya tawaffakum malakul maut alladhi yukila bikum Allah ya ce ga gaya musu mala'ika mutuwa da muka wakkala muku shine yake karbar rayukanku sun ma ila da turja'un sannan zuwa ga ubangijin ku ake mai da ku bayan an karbi rayuwar sai Allah ya ce walau tara إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون الله يسلم من الله صلى الله عليه وسلم ولو ترى الله يسلم ما تجاه idil zalim na mujrimuna nakisu ru'usi inda ne lokacin da mujirmai suka kifar da ni a gaba da abu ka san wanda ya tafi gaban Allah a hagunce fiska bai ke tsagawa ba a fuska da mutane malam ba abin kunya kamar da kashi kai ka yi jikoki a gaban kakanninka a gaban ka'yanka a gaban jikokinka a ce mutum ya tafka wannan kasara Allah ya ce walau tara idil su nakisu ru'usihim inda rabbihim da za ka ga lokacin da mujrimai suka kifar da kansu gaba ga Allah subhanahu wata'ala a ranar alkiyama rabbana suna cewa ya ubangiji a basarna Allah mun gani wa sami'ina Allah mun ji ma'ana mun ji mun gani Allah farji'ina na amal salihan Allah a bai da mu duniya za mu aikata aikin kwarai inna muqinun Allah ya muni yakini akan gamuwa da shi Allah a sake ba mu dama ko kwana uku ne daga aikin da za mu yi irin na nagarta dama Allah ya gaya wa annabi asmi'i bihim wa absir lakin يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحفرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون الله يتعذب بهم وحبسهم Allah ce za ka mamaki irin zin da za su yi a ranar ƙarfiyama, Allah ce za ka mamaki ganinsu a ranar ƙarfiyama. Asmi idihim wa abusir, Allah ce za ka mamaki zinsu, za ka mamaki ganinsu, kamar wani ne ya ce Allah yau ce, yake yau mai a tunana ran da za su zo gaba gari duk su mutum zai yaɗe yin kyamar ya ci jana ya wuce ya wuce ba ya wuce ya wuce Allah ya samu dace walau shi ina Allah ya ce da mun so da a na kulla nafsin guda da mun ba ma kowace rai shiryarta ma'ana da mun shiryar da kowa da kowa walakin sai dai inji Allah haqqal qawlu minni Allah yake wata kalma ta tabbata daga wajena nayi wani alkawari la amla anna jahannama min al-jinnati nas ajma'in zan cika jahannama da aljanu da mutane baki daya jahannama sai an cika ta dawa Allah yake mutane da aljanu saboda haka sai aka saka tsarin shari'a aka baka mashi'a yadda Allah ke da mashi'a a kanka kai ma sai baka mashi'a wa ma tasha'una illa an ya sha'afa. duk abin da zai gudana ba zai gudana ba sai Allah ya so to kai ma a matsayin ka na mutum sai ba a takura ka an kusantar da kai ba kuma ba a takura ka an mai da kai mutumin ba. ba al'ama ha fujuraha wa taqwa yanzu idan ka je shagon da ake baba kace an ce mara jebo ka biya ko ko bari a ba. wanda ake ganin daman su ne, sai da ka bari ganin daman su Sai ma gida mai tafi a yi isha ne ta haske hannun wanzamin zai maka ne don Allah ya ce shi ne shi yana so bi shi ne a son kanka ba a turfa ka ba in eh, ka tsaya ka kalla me za ka bi shi ko kan ka bi shi idan ka tanka yace kullun ya amalu ya'malu ala shakinatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahla qul Allah ya kace ma ummatu kullun kowa ya ala shakinatihi ya zuri kalar da ta nishi rayuwa in kace gambara za ka yi ta take gamba ba wannan suna yi ba in kace waka za ka yi ta take waka in ka sai kwallo za ta yi ita ce kwallo in ka sai kiyamun nan ka yi in alkur'ani Allah ta kai alkur'ani kowa ya abin da ya gida ma Allah ta amma za a saka mishi abin da ya yi walakin hatta qawluhum la'alla an jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in fazuqu bima nasitu Allah ta ce ku dandana ku ji saboda wa inda kuka yi da lika a yau da kuma haza a tuwar ku da wannan filin alkiyama kun yi watsi da ita a duniya maganar za a taru a filin alkiyama za a yi hisabi za a yi hukunci akwai wata ko aljanna kun yi watsi da shi bai dade ku ba fazuku bima fazuku bima nasikum lika a yau da kuma haza Allah zai ce ku dandani azaba saboda mancewa da kuka yi watsi da kuka yi da maganar inin alkiyamar inna nasinakum Allah ki kuma za mu wanke da mafi yawa sun kaji a Qur'ani lafazin al-nisyan sharewa ne ba mutuwa ba ai mu ma a wasu muna amfani da sai kamar ce shi kana nufin wani karka tuno shi ne a ka share shi to Allah ya yi alƙawari duk wanda ya yi watsi da addini ya share addini Allah ki kuma za mu share shi addini kiyama ومن أعرض عن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري الله يتوى يكون شيء daga addinina yabi Allah yake da zai Allah wa man an dhikri Allah yake duk wanda ya kauda kai daga alqur'ani na wa man an dhikri duk kai daga sunna inji ma'ishatan bankan Allah yake to yana da wata rayuwa kuntatatta Allah ya ba za mu bari yayi walwala ba Allah ya kai rufi yace wani abu ne na tsinkaya yake faruwa a duniya idan gari ya waye hanyoyi sai su cike cunkus wannan na kudu wannan na arewa wannan na gabar wannan na yamma ibn al-qayyim sai na ce bari na tsaya da yi tunani wai idan mutane suke zuwa ne haka yace da na bi bayan abin na bi diddigin abin sai na gano wani ofis yake tafiya wani shago yake tafiya wani gona yake tafiya sai ke so sai na gano wai idan an je gun kuma me ake yi yace sai na gano kowa sauki yake so ya samu a rayuwa idan ka mutum na neman aiki yana so rayuwa da ta zo da sauki idan ka mutum ya je neman shago rayuwa yake so ta zo da sauki in ga mutum ya share gonarsa rayuwa yake so ta zo da sauki ibn al-qayyim yake yadda naga mutane sun ɗima a duniya kowa na ta buga buga kuma na fahimci kowa hutu da sauki yake so ya samu a rayuwa yake sai nake mutanen duniya sun kwafta domin ta inda ake nemo sauki su ba sanan suke nemo sauki ba yana da in ka zama ciyaman shi ne sauki ah. ka zaka da mai ciyaman ne ah. in ka zama gwamna shi ne sauki ah. ka zaka da mai gwamna amin a'a ba shi bane sauki yana da Allah ne kun kira da Allah ne ibn al-qayyim yace bari in ba ku lakalin saukin rayuwa yace kai ta bibiyar karatu duk abin da ka ji an ce idan an je lahira ana samun sauki to wannan abin in ka rike shi a duniya za ka samu sauki duk abin da ka ji an ce in an je lahira ana shan wuya sanadiyarsa in ka rike shi a duniya za ka sha wuya duk abin da ka ji an ce idan an je lahira in an rike abu kaza in an je lahira ana jin daɗi in ka rike abin a duniya za ka ji daɗi in kuma aka ce maka wannan abin in karke shi a lahira za ka sha wuya ya ce a duniya in karke za ka sha wuya jama'a kun ga Allah ina da Allah ke ba wani kamfani da take ita take yi to Allah ne yi ne الذين آمنوا وتطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر بالله تطمئن القلوب الله يجعل الذين عملوا إيماني ودسك الثاني يسك يتدري وتطمئن قلوبهم بذكر الله zukatan suna nutsuwa ne lokacin da suka rike Allah ta hanyar ambaton Allah ala Allah sai ce ku saurara ku ji bi zikrillahi ta hanyar ambaton Allah ta tsuma innul qulub zukatan suke rasuwa in ba haka bane ka je ka gwada duk abin da kaga ka rike ka samu rasuwa ka je ka karama wallahi ba na rasuwa a wajen Allah shi kuma yake alakar ka da shi shi ke samar maka da rasuwa shi ke samar maka da rasuwa in ba ta wannan hanyar ba babu yadda za zaka wa man araba an zikiri Allah ya ce duk wanda ya fitire ga ambatona ya fitire ma addini fa inna lahu ma'ishatan bankan Allah ya ce na gare shi wata irin kuntatattar rayuwa takurarriyar rayuwa wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama Allah ya ce kuma za mu tare shi bakahu a ranar alkiyama zai laduma ya laduma sai ya gaban Allah ya ce kala wasu ce ya Allah lima hasharta ni a'ama Allah ya kasar da bakahu wa kad kuntu basiran alhalin da a duniya ina gani qala sai Allah ya ce shi. kazalika atatta ayatuna fadarfitaha haka hakanan ayoyinmu kai ma suka zo maka kai watsi da su wa kazalika yawma tunsa to da kai ma yau za ka yi watsi za a za a za a za a da shi a kiyama haka da shi Allah ce fa lika a yau ku azaba a yau ranar alkiyama saboda watsi da kuka yi da irin ku na yau na alkiyama inna nasinakum lalle mu ma za mu yi watsi da ku wa zuku azabar kulli bima kuntum ta'malun Allah ya kudandani kudandani azabar dawama saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa araban kwana Allah ya saba da Mutum wani zafin Allah ke mutum zuwa Allah ya amfani da mu da abin da suka.